Hmm? ba gama ba ko hmm. watawalla sharhu kitabihi ma'ana ana maganan sahibul manazili a a wajen bauta ya riƙe fana'i a wajen tauhidi ya riƙe tauhidi ingantacce sunaye da sufofi to don haka da littafi ya gama sai wa'ancan yan hululi a sufa ya suke ɗauka nasu ne nasu ne yi isa ta walla sharhu kitabi a shadduhum fil ittihadiyyati tariqatan shi wannan littafin وان لتافن ده شيء ابن القيم يشرحه شيء ايش هذا داما صوفا يصد اكي لتافن اسمع شرحه مصار وان اج اتهادية واعظمهم فيه مبالغة وانادا لأهل الفرق في ركي العفيف تلمساري سيدة اكونا لتافن يشرحه سامت اي لتافن صوفا يدي ونظر الجمع الذي يشير إليه ainihin da daman jama'a da suke nuni zuwa gare shi sahibul manazil ala jam'il wujudi aje jam'il wujudi wa huwa lam yarid bihi haythu zakarahu illa jam'a shuhudi fa ce sai dai shi halarta walakin al-alfaza mujmala lafuzan da aka amfani da su dunkulallu ne wasadafat qalban mashhulan suka samu zuciya da take cikin bil ittihadi ولسانا فصيحا متمكنا من التعبير عن المراد ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور إلا إياك نعم بنجوا شهودي إيه أجي نعم بنجوا جمع شهودي أنا ما أنا مجانا جرين الله بقى shine shuhudu halartan Allah eh shi kuma eh jam'ul wujudi cewar wujudu duk ɗaya ne ba su ba eh to ai shi kaka fato eh fatatta da kasan inji bakinsa ko ko ko ko ko shi kuma salam bai yi daga murya amma Allah ya rufa mutane a asiri ma yana bacci lokacin tashin sa bai yi ba a ɗauko mana